وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب يا ku mutane duk abin da kuka yi saɓani a kansa na tushen addininku ko rassansa to hukuncinsa yana ga Allah sai a koma ga littafinsa ko sunnar manzonsa wannan da ya siffantu da wannan siffa shi ne Ubangiji na, kuma gare shi na dogara a cikin al'amurrana gaba ɗaya, kuma gare shi nake komawa da tuba.